assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yaushe dai ni ne naku a ɗa'ile idris kadage a yau na kawo mana wata hanya ce wanda za ka gane an damfare ka ne ko ba a damfare ka ba idan ka je siyan waya kamar second hand a wajen 'yan sai da waya so 'yan uwa idan ba ku lura ba za ku iya ganin an damfare ku in fa ba ku sani ba amma idan ka biyo wannan bidiyon zan nuna maka yanda za ka fahimta an damfare ka ko ba damfare ka ba za ka ga wani ya je ya sayi waya a ya amce mishi cajin iphone ne so a yanzu kuna ganin dai ga caji na sauran yanka ɗaya ne ya ƙare so idan ka bi na wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka gane za ka ga <clears throat> idan har za a damfare ka ɗin za a da ita ta nuna cewa cajin wayan ful ne alhali yanka ɗaya ne a ciki maybe ma ta kusan ɗaukewa so wannan cajin na bogi ne idan dai har ka fahimta abin da nake nufi za ka iya dubawa so amma kafin mu ci a cikin wannan bidiyon eh, idan yau ne shuganka na farko a cikin wannan channel mai suna tech and tricks ina neman alfarma ka taimaka ka danna min subscribes ka danna mu alamar tsaron sanarwa ka zaɓi all ta yadda duk lokacin da ɗaura sabon bidiyo za su da ka cikin gaggawa so kafin mu ci a cikin wannan bidiyon idan baka san setting ɗin ba so setin yana da wahala sosai saboda sai an buɗe developer option idan baka taba ganin bidiyo na na baya ba za a je maka link din bidiyon a kasan description yanda ake bude developer option sai ka shiga don ka wato gane setin din so za ka iya ma ka ma barazana wayanka lokacin da take a sauran yanka ɗaya ne ka nuna mishi cewa gashi nan ta cika full percent eh, so kawai don ganin yadda aikin yake ɗan uwa kawai mu fara aikin a so kamar yadda na maka bayani a gashi na a nan gurin zaka ga yadda percentage ɗin waya na yake a yanzu hakan nan kun gani bai cika ba so sauran yanka ɗaya ne ma cajin waya na ya ƙare yadda kake gani so za mu shiga setin yanzu za mu lalugo ina ne setting namu yake so a nan gurin ga setting ɗinmu yadda yake so idan ka shige shi yadda kake gani sai ka scrolling down ka ja ƙasa idan ka ja sai ka shiga to system bayan ka riga ka buɗe developer option kenan in ka shiga system ya ka jawo ƙasa ga developer option ɗin mu a nan yadda kuke gani gashi na a ƙasa wannan shine developer option idan ka shiga so sai ka ɗan jawo ƙasa setting ba wani wahala ba ne shi buɗe developer option ɗin ne yake da ɗan wahala idan baka taɓa ba so idan ka jawo nan gurin ga wani guri nan da ka rubuta system ul demo mode a so wannan alamar shine so kana danna shi kamar yadda kuke gani sai ka ɗanjira idan ya kawo ka nan gurin ga wayansu setin nan guda biyu kowannan sai na a kashe ne yadda kake gani a so kowanne ana buƙatan ka wato ka kunna su yadda kake gani wannan shine na farko za ka fara kunna shi sannan sai ka kunna na biyun a so idan ka kunna shi za ka ga a nan take cajin wayanka ya nuna maka full so yanzu kuna ganin dai cajin waya na saurayin ka ɗaya ne ya ƙare so yanzu bari ku gani ta kai tsaye kun ga mun bude so kun gani a yanzu ya riga ya nuna cewa full a sokoro kun gani yadda kuke gani yanzu ya nuna mana full cajin mu full ne a yanzu so don haka za a iya damfarin ka in baka gane gurin ba a so na gode na gode ni ne dai na ku da Idris Kadaje kada ku manta ku danna subscribe ku danna alamar karamin sanarwa ku zaɓi all tan da duk lokacin da ɗaura sabon bidiyo za a san da ku a cikin gaggawa a na gode sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba